اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشا بقي وتنبيو وتنفر hijiran annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai da wata ɗaya da kwana sha bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon yayi mana dace da muwafakan duniya da lahira don sarkin sunayensa. Nana alaikum assalam. Hmm? antum yau wadda bakwai ba ƙasa-ƙasa ne ko sama-sama yauwa ƙullau ƙantum Kaza ina rahmatu rabbi ka ce musu wanda kake magana da su dinnan inda ku ke rike da arzikin ubangiji na tabaraka wa ta'ala ina rabbi hmm? da ku ke rike da arzikin ubangiji na tabaraka wa ta'ala ka gaya masu haka sai eh, antum tamlikuna ko ke da ikon ina rahmati rabbi abinda zai faru idan la'amsattu da ko ke komai da komai bai fita ba khashyatal infaq saboda tsoron bayarwa da kuke yi zai kare wa da yin basura mutum mai ruwan sannan muna maganan alhaku yake ta yi ba da ma'ana guda biyu amma an yi maganan guda ta alhaku shine Allah cikakken bayani yanzu ga magana na biyu alƙaulu sani annal murada bil fil aya abun da ake nufi da haƙu a ayan nan الحق الذي هو ضد الباطل تزكية كي تزكيشير أريا المذكور في قوله تعالى وأكثرهم للحق كارهون يوان جنسو كارهون للحق رافا فنغسي هوا تاريجا تاي كاتو تكتشن زكاتنسو ba sa ji ba sa gani da aka ji a shi kawai shi ne da gaskiya da haka nan duk ma wani abun da za kawai yana kare abin da yake aikatawa ne shi ke da gaskiya don ka baya ma ko tunani in gaskiya yake Allah ya sa ya gane masa in karya ne Allah ya gane da shi karin a a shi gaskiya yake to ko ai kaga bai wahala ya karyo amma nan ba maganan mutane saba luga ta samu daga wannan alhakuwa nan ainihin gaskiya ne kishiyan karya وهذا القول الأخير اختاره ابن عطية وأنكر الأول يمسن توانشن فرقه وعلى هذا القول تكون مجنى في ونن الحق كيشي عن كرياني وعلى هذا القول فالمعنى أنه لو فرد لو فرد ذا أكبر كون الحج متبعا لأهوائه جس كياتنا بين خلان صنع عند أتي عند أبون دسك يتوشين إذا لما جس كيا جس كيا صنع كوشين جس كيا دا حق جس كيا ذا سبيل جنجا بيكا بيكا بيكا بيكا allati hiya shirku billahi shine abin da suke so wadda'ul auladi da'awan ya'ya wal andadi da'awan ya'ya mana jingina wa Allah da kaga kiristoci na yi yahudu na yi larabawan jahiliya su ma suna wal andadi ko sanya wa Allah kishiya sai uh, wal an da ko sanya masa kishiya da ake wannan san ran uh, anan gaskiya za ta bi abin da suke so nan ya zama shine gaskiya wa nahawu zalika la fasada kullu shay ai maganan ta yi nan ta yi da anna hadha al farada don wannan kaddarawa yasiru bil haqq ainihin shine gaskiya zai dinka tafiya da shi a ce haka huwa lil batil An aka ce gaskiya ce za ta dinga jin shirka ta dinga jin kaza duk abin da su cewar Allah na da ƴaƴa Allah na da kaza Allah na da kaza wannan da shine lil batil to gaskiya ba ta bin abin da suke so la yumkinu an za mu samai wal ardi ba yadda za a yi tsarin sama na tara kainan halittu su je su komo da abun da ke abun da ba a sani ba da tsarin kasa da abun da ke tara kai na alakani tsanin alashai in kuwa abbatalul ba ce eh, da ya kasance akan abu wanda shine mafi rushewar rusassu da an da ta kyamata ne za mu wannan duniya la tumkinu illa bi qudratin sai da ikon Allah wa iradati ilahi huwa al-haqqu al-bashari duk abin da wannan ne muke da wahala dukan mafi duk abin da aka kafa shi ba da tsarewa ko da ya dare amma makoman shi watsewa duk abin da aka kafa shi gaskiya aka yi saboda Allah baya watsewa wani bin ya shiga ya tsinka shi zai shiga dai ya tsinka abun da zai tsinka zuwa wani ɗan lokaci har dai mai rike da shi ya yi haƙuri yana da babiya masu haƙuri kuma ya zuci gaskiya ta ce za su dabbata amma yadda ƙwayoyi dai da dama gaskiya ta kan zo kamar kumfa cutar da gaskiya ta zaman kariya ce za su zo kamar kumfa ko aka ba da misalin wuta da misalin ruwa ko kamar ƙarfe dinari in an sa shi a wutar duk sauran za su zo kaga ban da dinari na fi amma ta na karshe zai kwanta karya ta yi halin ka amma ta tafi inda za ta je domin mutum ko da haka ta faru ya shirya abin ya rushe sai ci ba a ne bai ba bari sake haka zai mutum har ya koma kamar abin da muke kai kan amalin kulubu mai sabon Allah da ya saba da shi yana kan shi yana kaunar shi yana farma in yi ci nasara haka ba zai tuwo ba zai tuwo ba magana muke aka ta amal to haka wannan ma duk wanda yake da hawa ya kama hawa sa mana kai zai mutu ba zai tuba ba da kai zaton ya tuba kun yi aran gama anan yayi yi mana bai lakwas ba lamoye in masu kabari kila mu kaman ka mutu kila mu kaman ka mutu daga nan bayan ya gama ce to yi ka kakakakakakak lokacin nan bayan igiyan ta buɗe to sai ka yi kakakakak duk sai ka fice to haka mai hawa yake baya abu na sai da ya kona ka sai ran da kai aran sai don ɗan ƙaramin aran gamawa ba ka gani دي كاكاي شي كارون درا كدا والامر والنهي كما لا يخفى على عاقل والعلم عند الله تعالى قوله تعالى بل أتيناهم بجسدهم وهم عن ذكرهم معرضون قال مطمئن مالك magana alhaƙo ba e a duk kusan ɗaya ne a zaka ga yana tun da wane ne ba wane ne ba kowane yana da aya da sunan Allah don sunan Allah haƙo tabbas sunan sa haƙo to sannan kuma akwai haƙo dibbil baɗili to sai dai a ce a wannan aya mai ifi kama da shi wanne ne ifi dacewa da ayan kusan su sun dace to kuma dama akwai ka'ida idan baka manta ba cewar idan ma'ana ta zo mai fiska guda biyu duka da zai suke sai ka ga abun nan in dai ɗaya bai warware ɗaya ba to duka ayan na son su to ka gano wanne ne za bari to karan wannan ayan ta nuna su duka da wannan da wannan kuma ka koma ka gefe ka yi nazarin su ka yi nazarin su za ga su Allahul muwaffiqu bal atainahum bi dhikrihim mutanen nan suna shagale an zo musu da abun da zai ɗaukaka wanda zai ɗaga sunansu mutum na can na neman sunan ta wani ɓangare ma nan kama ƙura'ani sai kai sunan kai eh, suna sai dai amma fa an ka kama shi saboda kai suna za ka yi suna amma fa ba ka da komai a lahira amma da za ka kama shi saboda lahira sai ka ga Allah ya haɗa ma da duniya ka nemi lahira da shi sai ga Allah ya mi koma duniyar tukunci ko kuma dai gashi nan da ake ya baka duniya kawai san ka wata kalmar da za ta bata lamarin mutanen na suna baya baya kuma wallahi na zo musu da gaskiya a sai na hamdu na ce mun zo musu da gaskiya da zikirin kai da abun da zai ɗaukaka su sai larabawa in ka dauka gaba daya sun dauka ne ta hannun annabi muhammad wa ya san balarabe suka gama waƙe-waƙensu murul kais an tara waye aka gama mu'allaf asal saba aka gama wane ne malama inda ta je suna kasawa amma lokacin da gaskiya ta zo annabi muhammad ya zo sai ga suna su sun fasa me kilin kin tarihi sai shiga shiga tarihin duniya yanzu wallau karihar kafiru sun da sun taɓa mallaka. sun mallake ka sun yi abubuwa a duniyan da har nan ma na can hatta sun ci gyaran duniya an ji ana maganan faɗin duniya nawa ne yake ka dinga su can philosophers farko da suka rubuta da sarkin musulmi ya zo sai dai ba zan tuna waye ba ya sa bincike ya sa kwamitin bincike aka je aka dawo aka kwamiti biyu aka sa wanda bai san da kwawa wannan suka tafi inda aka shirya ku ban san amma shi ne wasu ba su masu baya gabaci da yammaci kudanci da arewaci duka suka ba da rahoto guda daya ai dole duniya ta dawo kai karan wa ya su alkur'ani annabi muhammadu amma yanzu ai kaga da yake ana son a shi annabi muhammadu ana magana larabawa ba a kawo annabi muhammadu kamar yanzu misali ne ana magana arewa ba a magana shi wata wanda sai a kama tsumburbura a kama wa wane ne a kama wace ce a kama ka wace ce ga lafi jirge ce wace tsaye ce wace tsaye ce eh, rijiyar wane ne menene gatarin wane ne macijiyar wane ne nan abin aka tafi a iska bayan ba wanda ya ɗaga karewa ko afirka a yamma a wannan zamanin shashe wasu wannan wuri yau hatta an samu wasu karnuka mana na cewa ai shi ɗan ne kawai mai da bambanci da turu. Kuma komai Allah ya gani in ma mu ba mu iya mai da haddi ba ba mu iya kare shi ba aikin da ya mana ainihin na musulunci Allah zai kare shi Allah zai kare shi kamar yadda kare sabon sa saboda haka nan Akai na hukunce jikiri mun zo musu da abun da yake ɗaukaka su Allah sarki umaru da gaskiya radiyallahu anhu nahnu qaumun azana Allah bil islam da ابتغينا العزة a azana أعزنا a zallan allah mu mutane ne jarabawa ainihin Allah ya ɗaukaka mutanen musulunci mun fasa gwamnatocin nan guda biyu gwamnatin rome da gwamnatin farisa a yanzu duk lokacin da muka ce muna neman ɗaukaka ba da abin da Allah ya ɗaga mu ba ƙasa muke dawowa kullum yanzu so su su shiga tsarin turawa su shiga menene su masu kai turawa abada horas kai su ba amma da na su koma su tsuburce su koma gefe su da alƙur'anin su sai an sake dawowa ba inda za mu bi mu ɗaukaka sai ta ne musulunci sai kuma ka zalika mu a ta na hannun cikin musulunci fahim an zikirhin ma'aridon fahim ma'aridona suna kai daga abin da zai ɗaukaka su suna kama suna kama wani sauƙezo wani tiɗi haka nan za su ƙare kuma ba inda za su sai nan da aka dawo Allah sai kuma haka ma haka ba a ci gaba da zama bindi bindi ma'anan bindi a baya Ibrahim ka taɓa ganin bindi ta gaba wace dabba ce mai bindi ta gaba babu ba da babban kayan sauri ya riga ka bari amma ai a san ka kuma ka ce kun ya shi ba yana dukan guda amma an ji hanyar za ka zaka ce ta ma abin da ya ci bin da ke yi guda ba abin da ba ya yi ko haka nan al'umma ta koma bin saboda kun bar abin da ya raga ku addinin musulunci ya daga arewa ba turawa ba yanzu da aka koma aka kama turawa kafa ce ta sai kuma kara a cikin da yi har sai an durkushe an zama ba komai ko jana'izan jatumar fulawa ai ya isa mutane au ya ke nufi kenan lokacin da jatumar fulawa ta mutu ai shugabannin afirka shugabanni na sun je jana'izar shegen ba wanda ya gasa da shi an yi zai kalli bakin fata ko shugabannin daga shugabannin a zata yake yi sannan ku ya gode ya yi sun zo amma ba wanda ya faɗaka masu ya riga ya goge bukatan mutane ana ma a'a ai ne ne ne ne ne yanzu ka zo nan takin ka ce za ka min wayewa cikin takin nan ka fa ka ce sai ka yi ban da wayo na hada da roƙon Allah don kuma in roƙi Allah in roƙi Allah da Allah ka taimake ni akan wanda zai min wayo wani yin min wayo ai Allah ya taimake mu ya shiga ta wando ya dauki kuɗin da awa wani ya dukkule kuɗi muna neman kuɗi lokacin muna ginin masallaci yace ga dubu sai a bawa masu da'awa masu suka kawai shi kudin da ba na masallaci ne ba a je a bawa masu da'awa ka bari a sa masallaci yace a'a na je to shi sanan sai na ajiye su wasa ne akan dai wuri wani yaro da a haka wando ya gani cin gida na ne ba sai ya shige da ke karmdo ya dubi kudi babu na nemo kuɗi na bashi na ce ga kuɗi na dinga gaya wa Allah a sujada na dinga gaya wa Allah a sujada Allah ka samun yadda zan gane wannan mutum amma wanda nake tuhumta ina roƙon Allah a sujada ina roƙon Allah sannan am. sai na ji ana hira <laughs> ana hira ana cewa ai nan na tanan tanan gawa ne a faru ta wundo na ce hmm. wannan ka ga wannan ya faɗo eh na sake tabbata da ke farai kuwa ai ka sa kai ne ba damuwa na ɗauko shi da daddare sai sai da yan biyu ka fito min da kuɗi na ko kuma in yi maganin ka na masa bulala goma ta zo fito min da kuɗi na ke yau suke shi ya dauka suna hannun waye suna hannun wane ne zan muje na je na buga masa kofa irin bugun tashin hankali ya fito na je na kuɗi na da wannan ya baka yake suna banki da ka kauto min da suna ba ka hantawa kana kauto min ya fito da su kuwa ne a yanzu ina nan ina zagi na cikin da ki zauna ne ke zagi hmm? na di na kwace kayan apa malam ai ba zan manta ba wallahi malam wanda ba ka tsammani ne lamar ya ku da ni yana cikin ƴaƴana da nake tattabo da ne. ya zo gaba na yana da san fakila da kamar wannan ba sai dai ya fi wannan zafin nama ya fi wannan cikin jiki a kai zauna yanzu ina nan duk inda ya zauna fata ne shi na ga oho oho sai mun je lahira wannan na jira sai ran da muka gaba da gaba tukuna ta jita ba zan dauka ba amma wannan muna magana muna kama Allah ya taimake ni ah waye kan adam fil ayati malamai sun yi sabani wajen magana a zikiro ina me ya zikiro na ya suna ne kuku an bodon fil ayati fominhum man kala zikirohum aini fakharuhum kaga sunan su kenan addini shi ne fariya kayan fariya amma ba abin da mutanen sa suka kawo mai suka kawo ne in ba rawa ba sai zina muna sukan rawansu muna sukan rawansu sai suka ce a ki a shafu shi ke nan kake so a koma ta ku a koma ta ku bi su zuciyar su kama yadda ruwa shi ke nan je to ina in an yi karatu an gama za a watsa to kowa zai na gajiyar akwai ranar fulani ba zan yawaita magana a kai ba saboda kadan ba su wata makami a tsaya a sharri da suke kawai akwai ranar kanawa sallah ina ji akwai ranar nufa ma tun da za a samu tabarai a zo a she kaya irin yadda kafan suna zina irin waccan suna mai ne irin da al'ada a zo a fashe raya shi ta ma'aikata ta da ita ma'aikatan raya al'adun gargajiya don al'adun gargajiya ne suka fata ba musulunci ba kuma koranti ba a yayi koranti ana kashe musu kuɗi a kai sai dai a yi wayo a shiga ciki a ce ko ya za a goma mu shiga ciki mu ɗebo kuɗi a ce samu mu yi wayo mu shiga ciki ya wani wayo za mu yi mu shiga ciki mu musulmai mu ma mu ce al'ada mu ce baka ji ba karatun ƙurani a kace za a yi na al'ada a ba mu kuɗi mu karatun ƙurani na al'ada mu ma yan al'ada ne wannan bai ita babban da da abin da ake boye da boye yake boye boye sai da ce to yanzu sanin duk ta wajen musabakan nan da ake da menene da ake ana ake yabo kudin a aljihun ma'aikatan gargajiya ake debo su kudin da aka tebo aka ba mawaƙa to irin su ne a wurin da ake tebo a ba masu karatun kurani su ma su ma yan alada ne wasu ma yan ƙasa ne wanda inda kana da zuciya miskala da rafi kai kuma ce in ta kan wannan ne to a rabu ma wanda mutum koma dajin fari mutum ce da ake wa alkur'ani mutum ce da ake wa addinin musulunci da cike sa nan kwace ba su suna baccin su na fafi wanda ba su baccin sa su suke azabta to wallahi na na ya kammala to wannan lamarin shi ma malam umaru Allah na nan wallahi Allah ba zai basu kuma ya Allah kada ka basu ya Allah ka nuna masu daga duniya saboda na baya su gane kariya su Allah kada ka kare su ya Allah ka kama su Allah da azizin muqtadir ومنهم من قال ذكرهم إن فخرهم فعريا الأمة المسلمين وشرفهم لأن نزول هذا الكتاب دون سوقا ولا الكتاب من القرآن على رجل منهم أكن وني متدكسو فيه لهم أكبر فخر أقوي ما في جرم فارجع تدرس والشرفي to yaushe za mu zauna mu kaskanta mu koma ƙasa mu yi lebur da wa'in saboda babu kuɗi a cikinmu su kuɗin su tabi lahira mu ke su da kuɗi rike kuɗinka kayi na ba za mai ma gajiya ba aka shirya ba kuma na baya idan kuka taso kuka bi su ku Allah yanzu dai ba inda za a yaka duk ma wata dubararka duk ma wani tsaga karanka duk ma wani walƙiyanka duk ma wani menene ta ba ta kanka lokaci muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya ya rage na kuna baya an kuka busu ku Allah muna gaya wa Allah ya dan kyautar saukan muku da abin da zai saukan muku وعلى هذا فالآية كقوله وإنه لذكر لك ولقومك wannan alkur'ani suna ne a gari ka ɗaukakan ka ne kuma ɗaukakan ƙabilar ka ne an saukar da shi da larabci ba irinsa duniya gab. da yi jama'at al-insu wal jinn ana an ya'tu bi mithlihi wallahi al-azim la ya'tuna bi mithlihi Wala kana ba ba'dhum li ba'dhin zahira radio kawai ka dawo ta kuɗa kai kada ka damu ba kuɗi kada ka damu ba kuɗi wannan rayuwa samun nutsuwa rayuwa daga Allah ne ya yi kayi kuɗin amma kana cikin ce wace ce wace ciwon baya an rasa maganinsa ciwon kafa an rasa maganinta ba tsufa ba ne ba wani ciwon kai wani bala'i da Allah ka tsoro a cikin bana taɓa jin labarin wani ciwo ainihin abin nan in ya ɗauki abinci ya sa a baki haka zai zama inda yake sai da ya zubar da shi haka kuma alhamdulillahi Allah ya ba shi dukiya gwargwado kuma ina da hanyar dukiya yana da kuɗi kuma yana da hanyar kuɗin su sosai ta hanyar ballanta na sai da cikawa ne wani zai canza an a da ka ba yake an an da ka bai malam duk abin da ka sani ana zuwa duk wani asibiti na Najeriya na inda ake zaba inda bai je ba abin ya faskara sosai sai da ka je ka mu dai kuma in ya kwanta ka kan nan na sai dan kwanta a ina kan kwana ina jin wajen miliyan talatin a kashi yanzu wannan da za a ce masa a karɓe kuɗinsa a bashi lafiya zai ce a rike hmm, a ba rike shi abinci ya kwanta masa kayan cikiyar ya ya riga ya yi kaza babu abun da zai sarrafa abu kai kuwa ga kankala ka baka da fandala baka da kun amma Allah ya gyara masu ka samu da yake da suna garau garau kashe da dutse dutse da menene da ganye ganye ka kace abunka Allah ka nemi ruwan kurin kun ya kasha na yin yankalo. ana kwace lafiya yanka an ciki an zare lafiya an ba wancan Ko Allah ke rabawa sai talaka mu gode wa Allah Allah mun gode ma muna godiya amma mu tashi mu rona masa lalle muna godiya kan addinin sa ne zaune bai ga gari ba sun ji wani dan da yake dan adabi لأن نزول هذا الكتاب على رجل منهم فيه لهم لهم أكبر فخر أكبر فخر لهم والشرف وعلى هذا الآية كقوله وإنه لذكر لك ولقومك على تفسير الذكر أكم مفسر وأن الذكر بالفخر والشرف وقال بعضهم الذكر في الآية وأن الذكر آية خصوصا كنا فيه أين الوعظ والتوصية ونيني با ونيني سو wannan kuma yi musu gargadi shiryatar da su kwaɗe su daga abin da zai alaka su shine alwa'azu wattausiya da yi musu wasiya umurkan abubuwan da zai halaka su abubuwan da zai halaka su na duniya da lahira wa alaihi to akan wannan kaga wannan me yake da suna alwazu kenan ko wa tawfiya akan wannan fal ayatu ka qawlihi sai a ce ayan kaman wancan magana ne daga ce zalika nasaluhu alayka min al ayati wa dhikril hakim Wancananka muna karanta maka shi من الآيات ندوكو في والذكر الحكيم بالحركة وعزي نهيكما نفصاها وند زي سوكا كاكا يباكا هيكما يباكا فصاها يصلى كبكي إنك ونيها لك kun biyo hanya wani ya halaka kai ka tsallake abin da tsallaka ta kai wannan dake wa qala ba'dhum wasu ko suka ce eh ane azkuru huwa ma kanu yatamannawnahu shine abunda suka kasance suna burinsa shine addikiru abunda suke buri sai da mana uku kenan ko tamanni kaga ai duk daga abunda suke buri gashi dan ai suna cewa ina mu ma an saukar mana da littafi da mun zama ahada min al'umami ku damu mu an mu aka saukan mana da littafi yadda aka saukarwa da kiristoci da yadda aka saukarwa da da yahudawa ha ba da mun fi su shirya da an ga mutane ko ga shi na an saukar muku a ga mutane aina an to inda mu aka saukarwa da littafi daga Allah ba ha ba ba da an ga mutane ko ga shi na na uku kenan ko wa ma kanu yatamannawnahu fi qawlihi law anna indana dhikran min al-awwalin lakunna ibadallahi al-mukhlasin tamanni ne da abun a ce indana zikiran muke da littafi irin littafin da aka bawa mutanen farko da eh? irin muna da irinsa lakunna ibadallahi al-mukhlasina da mun zamo bayin Allah karkata kama bubuwa ba mu littafi ba to gashi na littafi abinda kuke burin nan gashi ku shirye وعليه كذا كم فالآية كقوله تعالى تكي وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أحدا من إحدى الأمم سكران سيد الله يا كرم لئن جاءهم نذير da a ce wani mai gargaɗi wani manzo zai zo cikinsu a'a ko a ce wani jagora zai taso cikinsu ba da sun goya masa bayan an yi abin da la yi kunan na ahada da sai sun za sun fi shiriya min idal umam ko idan al mutabadaru kiristoci zai hudawa. ke yahudu an ba su littafi annabi musa kiristoci an ba su littafi na annabi isa amma laraba ba ba su ba suna ta yayin damu ne a ce daga allah aka tura aka ba mu ha ba nan da sai bai samu inda zai sha ruwa ba sai ga shi sai ga littafi don haka a fatakka da kafirci Ko da kanan duk inda aka je dai aya ainihin bal'asina na bi zikri kowane aka dauka wa ala kauli a kan wannan magana ya yi daidai eh, fa qawluhu eh, fa qawluhu falamma ba za da hun illa ja a ja'ahum nadhirun lokacin da mai gargadi ya zo musu manzo daga cikin manzanni ko wani mujaddadi daga cikin mujaddadai ya zo ma za ta mujaddadin nan manzon nan bai fara musu komai inda na horon nan za a fara tsurfa don mai dan gidan wani don mai dan gari kabar don mai don mai kamar yadda waccan aya aka faɗi a kai muhammadu hmm? don mai ba a saukar da shi ba akan wani babban mutum na cikin waɗannan birane guda biyu a rasa wanda za a aiko sai marayan gidan abu talib Allah sarki Allah ya zaɓe shi sai yaya waka ƙaulihi aw taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahada minhum in abun a ce suna cewa in abun a ce mu ne aka saukan mana da littafi mu ne aka turo mana manzo da yaranmu haba lakunna ahada da sai mun fi shiriya daga waɗansu da aka ba littafi wala ayatu misali haka ayoyi masu magana irin wannan ainihin haka ainihin alal qawl al-akhiri kathiratu wala ilmu inda Allah kaga wannan idan shi ma idan ta yanka ka duba duk ayan ta kunshi wannan to nan hakura ko